yanzu dare ne na alhamis talatin ga watan safar hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da daya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi addal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت talif Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba Tijjani as ɗaya daga cikin kasurgumin 'yan shi'a ne wanda ya rubuta littafi mai suna Summa Hatadait wanda wannan littafi nashi ya ƙunshi cin mutuncin sahabban annabi da ɓatanci ga addinin musulunci a jimillanci daga ciki ya riga ɗauko manya-manyan sahabbai surukai halifofi na hannun daman annabi yana masa ƙarerai da ɓata su daga cikin waɗanda ya ma wannan ɗanyen hukunci akwai na umar ɗan khattab allah ya ƙara mashi yarda a inda yake cewa wai na umar ya ce ya hana tamattu'i na aikin hajji da kuma zaman daduro da 'yan shiya suka ma makansu suna yi wai umar ne ya hana ba allah da annabin shi ne suka hana ba domin kwana inda yake cewa amma marawa min kawai umar dangane da abin da suka ruwaito suke faɗi na maganar umar da ya ce wa ana anha anhuma ni ina hana su wannan kalmar ka san makiyin Allah so da dama sai kallo ta yar kalma da ka faɗi yar karama sai makale ta lilo a kanta ai ya ce kaza ai ya ce kaza ai ya ce kaza kuma shi inda za a kalli ce-ce ku can da ya ce ce Allah ya yawa da su amma ba zai kalli nashi ba kai kuma zai ta magana kan naka to shine sai yake cewa fa ma'anahu ma'ana abin da umar yake nufi su ƙidahu mai 'yan shi'a ba su gane ba annal fasaqata fasikai wa awwamun nasi da sauran jahilan gari layi ba luna bi nahayil kitabi su idan ƙur'ani ya ce a bari ba sa damuwa da wannan hani na alkur'anin sam yanda malami zai zo ce allah ya hana ya ce a bar kaza kaza da kaza ba za su bari ba amma da za ka zo ka ce na hana wannan abin ganin ka yana ganin kai tsaye zai iya bari ina fata mun gano wannan da kyau to shine mala ya ce fasikai da wawayen gari ba sa damuwa da duk wani hani da alkur'ani ya yi sai mala ya ce abin ke tabbatar da wannan maganan wa huwa qawluhu ta'ala faɗin Allah da ya ce faman ga wara a zalika ƙur'ani ya ce duk wanda ya biya sha'awan shi ba ga iyalin shi ba fa'ulaika humul adun waɗannan su ne 'yan ƙetare haddi 'yan wuce gona da iri mun karanta wannan wajen ko wa ƙauluhu ta'ala da faɗin allah maɗaukin sarki wa atimmul hajji wal umrata lillah ku cika hajji kaga ya magana hajji daban sai ce wal umrata da kuma umara lillah sai ce illa an yi hakuma alaihimul hakimu irin waɗannan mutane ba sa barin abin da allah ya ce a bari ko su yi abin da allah ya ce a yi sai in shugaba ya zare masu ido wa sultan ko sarki ya yi kaman da gaske wa yajbiruhum ala mura'ati ma umiru bihi sai ya tarsasa musu lura da abin da aka umarce su wa manuhu anhu da abin da aka hana su in ga bar mutane ka ce kowa ya abin da yake so ko to abin da ya kamata ya cancanta sai ma ba za su yi ba falizalika adhafan nahaya ila nafsihi wannan ne dalilin da ya sa da umar ya zo sai ya danganta hannun ga kan shi. faƙar ta bayyana laka ai ya bayyana maka walillahi ta'ala alhamd godiya ta tabbata ga Allah zaifu a ƙawalihim kuskurai da shirman maganganun 'yan shi'a wadda hara laka mazidu dalalihim sannan kuma ya bayyana maka irin daɗin ɓatan da suke a kai walhaƙu ya alu wa kalimatu sidiki tasmu gaskiya ke ɗaukaka kuma kalman nan na gaskiya ita ke haɓaka maganganunsu kuma nan yake rushewa karanta muktasar tuhufatul isna a shari'a a shafi na 256 zuwa shafi na 258 ya ce faza harabi hadha butulani da'awar rafida to da waɗannan bayanai da suka gabata sai bayyana karara wannan da awa na 'yan shi'a fi ta'anihin fiye umar dangane da sukan da suke masayidina umar linahayihi anil muta'ataini wai da umar ya hana wannan mutu'a guda biyu wannan sai ya zama awa ce ta banza to shine sai ce amma muta'atul hajji dangane da abin da ya shafi mutu'a na hajji ha an ha na hayata harimin umar bai hana al'umma ba hani na haramci wa inna ma kana haihu ala waje al lil afdal sai dai kawai yawan mutane bayani su zaɓi abin da ya fi ne cin da annabi ga abin da ya gani yake a yi irin na annabin shi ya fi wa zalika khashyatan minhu daɗi a kan haka kuma umar ya ji tsoron an yi jihara ko an yi hujjarar baitu bitarkin nasu li'itimar shine kada mutane su ƙaurace ma ɗakin ka'aba su watsi da harkan umara fi gaira ashhur hajji in ba cikin watannin hajji ba kun gano wannan umar yana jin tsoron karfa mutane su ɗaɗe ma su ɗaɗe ma ka'aba su daina zuwa umara kwata-kwata sai a watannin aikin hajji wannan yasa ya ce su rika yin ifradi domin su samu daman zuwa umara a sauran watanni wakila wasu malamai suka ce inna ma kana ha umaru an fasil hajji ila umara abinda ma umar ya hana shine kada mutane su rika bata hajjinsu su yi umara wa haza huwa qawlu a ahlil ilimi kun gano wannan da kyau ku domin duk mutumin da ya dauko harama aikin haji in ya zo ya tamattu kamar ya warware aikin haji ne me ya umara to malaman fikihu gaba ɗaya ba su goyon bayan wannan ta ma kuma shi annabi ya ce a yi malai ce kama na kala ibn kodama fil muguni kamar yadda ibn ya yi wannan cikakken bayani a cikin muguni li annal hajja ahadun naskai sau da aikin hajji ɗaya daga cikin ibadu ne guda biyu falam yujiz fasoho kal umara wannan bai kamata mutum ya yi na datsewa kamar yadda umara mutum yake da wannan halin ba kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan magana ne na fi fikihu in mun zo bigiranta zami wa amma mutu'atun nisa amma mutu'an da 'yan shi'a suke a yau falladi harramaha wanda ya haramta wannan shine rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne ba da an kana a hallaha bayan da ya taba halatta ma sojoji wa kana aliyyar radiyallahu anhu min ashaddin nasi inkaran ala man qala bihilliha kuma sayyidina ali ya fi kowa tsananta hani da zara ido da maganganu zafafa a kan duk wanda yake kokarin halattar da wannan umaran me yasa ba zagi aliyun ba wa inna ma qala bi hilli habnu abbas radiyallahu anhuma wanda ya ta buɗe baki ya ce halal ne ba kowa bane ibn abbas ne allah ya ƙara masa yarda fa an kara alaihi aliyyar radiyallahu anhu sai sai da na aliyu mai inkari waraja an zalika lamma balagahul hadithu ladhi rawahu ali yayin da hadisin da sayyidina ali ya ruwaito ya je ma ibn abbas cewa annabi ne ya hana shi ma sai hannu bi tahrimi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama laha lokacin da ya ji gamsassun bayanai sayyidina ali ya ce ai annabi ya hana to shi ma ibn abbas sai ya hannu kuma yake wa'azi cewa a bari وكذلك روى أحاديث تحريم المتعة غير علي malai ce daga cikin sahabbai da yawa an samu waɗanda suka ruwaito hadisan da ke bayani akan cewa mutu'a haramun ne daga ciki ba'adu sahaba akwai wasu ɓangare na sahabbai wahiya muharraja fi siha ahalus sunna malai ce waɗannan hadisai an fitar da su a cikin ingantattun littattafan ahalus sunna kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata fa ayyi laumin ala umar me abin zargi kan umar radiyallahu anhu fi na haihi anil muta'a ba'a da an sabata ta harimu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me abin zargi ga sayyidina umar bayan ya gabatar da bayanin cewa annabi ne ya hana ila yawmil qiyama kuma annabi ya ce haramun ne ta tir wannan har zuwa tashin alkiyama dan Allah jama'a sayyidina umar yana da laifi annabi ne ya ya faɗi da faɗin annabi to kuma shi kenan sai ya zama abin zargi abin zagi dan shi a bai da mutunci ko miskala zarratin allah ya sauwaka bayan nan sai mala ya ce ɗa'anar rafidai ala sahaba dan shi an bai tsaya nan ba sai da ya tattara sahabbai waje ɗaya gaba ɗaya ya zarge su ya soke su ya zazzage su bi kauli anas ya makale akan magana anas cewa fallan nasbira ba mu yi haƙurin ba warraddu alaihi da raddi kan wannan mun sha gaya muku jama'a wai mutum ya makale ga wata kalma ya kwaya ɗaya da wani ya faɗa ya zama abincin mutunci da'abul muftadi'a wannan ɗabi'an yan bida'a ne tun da kan yahudawa aka samu ta kuna fahimtar wannan kiristoci sun taɓa zuwa wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce ma za ta kulu fi isa bin maryam me za ka faɗi kan isa ɗan maryam sai ce huwa ruhullah sai suka ce idan ya na muka gano wannan da kyau ko tsayanan ya ce a ku tsaya ku ji bayani suka ce a tsayanan mu ya ishe mu annabi yayi yayi suka ce ina cin da kai ma kaya da ruhun lahi ne shikenan idan ya na wannan ya isa wannan ɗabi'an in bid'a ne ko su gutsuro nassi kawai sai su leko maka da kan shi haka su ɓoye sauran ko kuma ce nan fa ya ce kaza sai a makale kan wannan da shi za rika batanci wannan ɗabi'a ne irin na 'yan bid'a da suka yi gado a wajen yahudawa da nasara alu suna ba sa wannan kwata-kwata mun gano wannan da kyau ko abin da ya faru wata rana da nasara na jiran kenan haka yahuda sun taba zuwa wajen manzon allah suka zo kabala da shi ina fatan mun gano wannan da kyau da suka ji zafin muƙabala har annabi musa nasu ma sai da suka zaga kafin su tashi suka ce ma an ala basharin min shay'in allah ma bai taɓa ma wani mutum daga cikin mutanen wahayin kawami ba duk wanda ya ce allah mai wahayi ma karya yake yi sai annabi ya ce a'a kul man anzala alkitaba ja a bihi musa in kun ce ba taɓa ma wani ɗan adam wahayi ba to littafin da aka saukar ma musa shi kowa ya saukar da shi da ja'alunahu karatis wanda ka mai da shi abin neman kuɗi shi wane ne suka ce shi ma musan ƙarya yake na fata mun gano wani da kyau wanda yake allah ko ba abin da ba zai iya ba shi sa kowa ya roƙi allah allah maɗaukin sarki ya tabbatar da digadigan shi akan abin da allah yake so kuma allah ya yarda da wannan abin in ba ka ba kana tafiya wallahi kawai sai guguwa sai ta ja ka kawai shikenan sai mutum sai ya faɗi allah shi kiyaye malai ce kalar rafiri dan shi'a ya faɗa tijjani as-samawi a shafi na 132 ta ta unwani ya kafa abin nan matashiyan zance ne ce a sahabatu yashhaduna ala anfusihim sahabai da kansu suke ma kansu muguwar shaida mun gano wannan da kyau ko yana cewa sahabbai ba mutanen kirki ba ne yana zagin suna cin mutuncin su ya ce bar su su yi magana da kansu ga su ma suna ma kansu muguwar shaida wai sabon annabi jama'a wani lalacewa kai kana zagin mu annabi sahabbai mun gano wannan da kyau an ce suna zagin sahabbai sai su koma ce wai ƙarya ne wa ce muna zagin sahabbai a zo inda muka zagi sahabbai kai ka je ka gaya ma jahilai irinka ba ku zagin sahabbai amma bayan da za mutumin da ya karatu yake addini ahalus sunna wai wani ɗan shi'a ya ce mashi wai ba zagin sahabbai ya yadda rawa anas bunu malikin anas ɗan malik ne ya ruwaito anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lil ansar annabi ya ce mutanen madina innakum satarauna ba'adi atharatan shadida ya ce za ku ga San kai a bayana mai tsanani fasbiru duk abin da aka yi muku na san kai ku yi haƙuri hatta Laha wa rasulahu alal haud haɗu da Allah bayan rasuwanku ku iske manzan Allah a tafkin shi ƙala anas anas ya ce falam nasbir da san kan ya zo kuma sai mu kasa haƙuri jama'a akwai zargi a nan mai abin zargi wane in ka bi wajen nan mai yiwa ka sami waɗanda za su mammare ka 'yan daba ne amma duk abin da suka yi maka kai haƙuri da ka je sai ka tarar suka mare ka don allah sai ka kasa haƙuri kai zage-zage za a ce baka ji wancan magana na farko ba yanayi ne ina fatan mun gano wannan da kyau to ina ganin in dai mutum allah ne a ran shi ba zai ce wannan abin zargi ba ne annabi ya gaya musu bayana za ku ga san kan da za a nuna muku in san kan ya faru ka sa akwai abin da ba son kai ba ne kai da kankan kalla sai ka ce mi son kai ne to ko ka ga wannan karka damu ko mai annabi yake nufi mutanen madina bayan rasuwan annabi za su so a ce mulki yana hannunsu ne kuna fahimtar wannan da kyau ko za su fassara wannan a matsayin son kai annabi naku ne ya rasu kuma kun kara naɗa naku kuma in aka zo raba mukamai za ga suna ba waɗanda suka sani ne ba za su riƙa ba ku ba to sauraka ko me ko gani ku bi ku yi haƙuri waɗannan su ne umara ko kuma ku ne wizara to annabi na rasuwa kuma sai mutanen madina ba su yi haƙurin ba shine suka zauna suka ce minna amirun wa minkum amiru daga baya suka faɗa ku suka gane shine ana suke ba da labari cewa wannan haƙurin da annabi ya ba su a karan farko ba su iya yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko sai in shi ya a akan wannan ya ce ga su ba sa jin maganan annabi sun raina annabi kai kai kai sahabban nan sun canza kalli don allah wannan na hukunta haka jama'a kuna fahimtar wannan wannan na hukunta haka na kasa gane irin wannan batanci da za a rasa wanda za a yi mashi sewa sai sabon manzan allah waɗannan masu mutunci allah ya kiyaye mala ya ce anal ala ibn musayyibin an abihi qala laqitul bara'a bunu azibin laqiya laqitul bara'a bunu azibin radiyallahu anhuma yace na haɗu da bara'u dan azib Allah ya ƙara masa yarda faƙultu sai na ce tuba laka amma kai ko ka ji daɗinka sahibtan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ɗin nan ka zauna tare da annabi wa baya atahu ta hata shajara kuma ka yi mu baya a da annabi a ƙarƙashin bishiya mun gano wannan da kyau ko yana daga cikin waɗanda suka yi mu baya a ta hata shajara faƙala yabna akhi sai ce a'a kai ɗan uwana kala ta dare ma ahadasna ba'adahu ai bayan annabi baka san abubuwan ma da muka yi ta yi ba kuna fahimtar wannan sai dan shi ya ce la ilaha illallah abin da ma suke te bayan annabi ai sun canza kenan sun bar addini sun yi radda sun yi haka suka dinga kage-kage iri-iri cewa wannan wani irin mugun abu ne suka aikata wanda allah wadaran shi kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai ce iza kana hadha sahabi min as-sabiqin al-awwalin dan shi abake wannan magana ya ce in ya zama wannan sahabi ala ɗan musayyib kun gani ya ce a wannan tabi ya ce ya haɗu da barawa ɗan azib mahaifin shi yake gaya mashi ya tabbatar da cewa alladhina baya unnabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga cikin waɗanda suke ma'annan a ta hata shajara a ƙarƙashin wannan bishiyar wa radiyallahu anhum Allah ya ce ya yarda da su wa alima ma fi qulubihim Allah ya ce ya san abin da ke cikin zukatansu fa athabahum fatahan qariba har ya masu tukwici da wani ganima da aka samu a khaybara yashhadu ala nafsihi ya zo yana ba da shaida a kan shi wa ala ashabihi da kuma sauran yan uwan shi bi annahum ahadasu ba'adan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa sun yi taɓargaza bayan annabi wa hadhihi shahadatu hiya misdaqu ma akhbara bihi to wannan shaidan da wannan sahabi ya kawo to tana ƙara gazgata abin da annabi ya bada labari ne wani ba'a bihi ya labartar da jama'a min anna sahabahu sayuhdithuna ba'dahu cewa sabon shi za su kirkiri bala'o'i iri-iri a bayan shi wa yartaddu ala adbarihim kuma za su yarda a bayan shi kun ga inda ya makale ko dan bida haka yake daga cikin dabul a kafin mu zo raddin wannan magana dan bida in ya ga magana yanzu waɗanda suke cewa ba su da hadisi ba in suka zo suna karatun qur'ani sai aka ce fa bi ayyi hadisin ba'adahu yu'minu sai ce ha to gani ka gani ai da wani hadisi za ka yi imani bayan shi bayan qur'ani fa bi ayyi hadisin ba'adallahi wa ayatihi yu'minu to da wani hadisi kuma za yi imani bayan Allah da hadisi in kuma za ka ɗauko mashi a famin hazal hadithi ta ajabu yanzu wannan hadisin kuke mamaki in ana karanta muku wata da hakuna wala buku. kuke kyakyacewa da dariya ba ku kuka wa antum samidun fasjudu lahi wa abudun sai kuma ya taras fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadhihi hadisi asafa iris ka hallaka kanka dan wai basu imani da wannan hadisin ba to kuma nan ma sai turus Allah ce wa zarni wa man yukadhibu bi hazal hadis ka barni da wanda yake karyata wannan hadisi sanasta da rujuhum min haisu la ya'lamun wa umli lahum innaka kaydi kuma sai ya rasa yanda zai kuna fahimtar wannan haka suke to wannan ku ajiye mana sai mun zo kan waɗannan mu'tazila waɗanda ake ce ma al-aqlaniyun suke runtance ma kansu alƙur'aniyun allah ya samu dace to kaji abin da suka faɗi ƙultu doktorin ruhaili ya ce inna min agarabil garib ya ce wai wannan shine abun mamaki wanda ya fi komi zama abun mamaki yanzu wani abin da wannan ɗan shan ya faɗi in ana neman abun mamakin da ya fi komi ba da mamaki na shekara in ka faɗi wannan to za ka fi kowa burgewa wajen ba da mamaki in ana neman wane ne fi kowa zama mashirmanci a duniya sakarai to in ka kawo wannan za a ba shi tutan sakar kawo ya ce yana daga mafi ban mamakin mamakai an yata ana hadar rafidiyul haqid wannan dan shi'a mai mugun kulli a ran shi yazo yana sukan sahabai da waɗannan maganganun fi man ya tarifa lahum bi fadlis suhuba wanda shi da kanshi ya ce suna da falalan su abokan annabi ne wasabaki lil islami kuma sun riga kowa shiga musulunci mudamminan kalamahu kuma ya haɗa maganan shi da cewa fitta'an alaihim tare da wannan darajar da suka samu kuma ya komo suka da zage batanci da cin mutunci ya rako a kansu ma dallat alaihi al'ayatul karima shine abin da wannan aya mai girma ta kunsa fi na'i ala ulaika sabiqin al'awwalin awwalin ayan ta zo tana yabo a kan waɗannan mutanen farko waɗanda suka riga kowa shiga addinin musulunci duk da wannan ya fimfir zai shafa ma idon shi toka ya murje gashin bakin shi kawai ya zage su kuma yana sanar da abin da Allah ya faɗi har yana cewa su ne waɗanda baya o ta ta shajara wa hiya qawluhu ta'ala ya shafa ma idon shi toka ya bris da wannan ayan da Allah ce lakadar radiyallahu anil mu'minin tabbas Allah ne ya yarda da waɗannan muminai idh yubayi'unaka tahta shajara sakamakon baya da suka yi maka a ƙarƙashin bishiyar fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san duk abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim wannan yasa ya saukar masu da natsuwa wa athabahum fatan qariba tukwicin wannan aiki da suka yi sai Allah ya sa masu wani fatahi shine cin khaybar da yaki ganiman su kaɗi aka ba aka ba ina fatan mun gane wannan da kyau duk wanda bai je bai atin ridwan ba ba wanda aka ba ganiman haibar in banda abu huraira sai su abu musal ash'ari sai su ja'afar domin lokacin ja'afar ya ɗibo waɗannan ayarin da suka yi hijira zuwa habasha wajen sarki na jashi za su taho madina akan hanya suka haɗu da su abu musal ash'ari ko kuma su abu musa al'ashari kwale su ya bata hanya ya kai su habasha daga nan suka rankayo da su ja'afar sun iso kenan shi kuma abu huraira ya zo ya musulunta ya tar annabi na haibara aka ba shi guziri ya tafi haibara ya samu manzan allah to annabi sai ya ce a hada da su wajen rabon ganima in ban da su ba wanda ya ci ganimar da wannan tukuici ne allah madaukin sarki masu sakamakon nagartan imaninsu wannan dan shiya mai mugun nufi ya san da wannan har ya faɗa amma tare da haka yi kalli saɓan yake zagin su malai ce wa huwa bi haza yu akidu tare da wanda yake karfafan annahu athna a ta'anihi a tsakankanin zagin da yake fi sahaba ga sabon annabi ghaira ghafilin an hadil aya yana faɗin bai gafala da wannan ayar ba wa ghairi hada wasu ayoyin min al ayat al mutadammina thana allahi al azima ala haula'i sahaba wanda ita wannan ayan tana kunshe da irin yabo da allah maɗaukin sarki ya mai girman gaske a kan sabon yana sane ya take yaban allah yake suka wa ikhbarar lahi da kuma irin labarin da allah ya bayar annahu radiya anhum allah ya yarda da su waradu anhu kuma su ma waradu anhu sun yarda da allah wa adda lahum jannatin tajari tahta al-anhar kuma allah maɗaukin sarki ya masu tanadin aljanna wanda ƙoramun ni'ima ke gudana ƙarƙashin ta yana sani amma ya shafa ma idan su toka da shi da 'yan uwan shi 'yan sha suke zagin sahabban wannan abin da aka faɗi a baya har yanzu malam bai zaurar da kan shi ba yana dai faɗin ku kalla fa ya fa san Allah ya yabe su amma ya shafa ma idan shi toka ya take yaban Allah yake su kan shi saboda raini yanzu wannan ɗan shi'an waya raina Allah ko sahabbai Allah ya raina sahabbai ne suka yi kansu waye biye su Allah ya raina wa hadha takzibun minhu sarihun wannan ƙaryata Allah ne ƙarara linnassil Qur'an kuma ƙaryata nassin alkur'ani ne a fili wa raddun qabihun lil akhbarihi kuma wannan raddi ne mai muni ga duk wani labarin da Allah ya bayar game da nagartan sahabbai wa mushaqatun kuma bijirewa ne wa mu'adatun sannan tsaurin kai ne li ahkamihi dangane da hukunce-hukuncen da Allah maɗaukin sarki ya ambata wa haza wallahi huwal kufur sarih malice ina muku rantsuwa da Allah wannan shine kafirci karara alladhi la ya yashukku fihi ahadun min al-ilmi wanda ba wani wanda yake shakka akan wannan indiya da masaniya game da me ake nufi allah ya faɗi kaza kana sani ƙiriƙiri ka tunkuɗi na allah kai naka kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan kafirci ne karara hususan musamman ma idza maktaranar raddo li ahkamil qur'an muddin maganan ya kunshi tunkuɗe maganan alkur'ani bi shay'in min malai ce da wani abin da ya shafi mina sukhriya na izgilanci wal istihza a ce Allah ya faɗi kaza ka zo kana maganan banza kan abin kana ma harkan izgilanci kana wasa da abin kana ɗauka abin ya zama abin zolaya malai ce wa zalika fi qaulir rafidi wannan izgilancin da zolayan ya fito cikin maganan wannan dan shi'a ne inda yake cewa wa iza kana hadha sahabi in ka ga wannan sahabin min as-sabiqin al-awwalin yana daga cikin wanda suka shiga musulunci a karan farko farkon nan ne ma alladina baya unnabiya sallallahu alaihi wa sallama ta ta shajara kuma yana daga cikin wanda suka yi wa annabi mubaya'a a karkashin bishiyar nan waradiyallahu anhu kuma Allah ya yarda da su wa alaihim ma fi qulubihim Allah kuma ya san abin da ke cikin su ba a sabon fata na kariban har ma yi masu wani fatahi na kusa wannan ba isgilanci ba wannan ba zolayen Allah yake yi ba kaga irin mutanen da Allah yake da su kaga irin waɗanda Allah maɗaukin sarki yake masa fatahi karibi kun ka gano wannan da kyau ko irin abin da fa yake so ya faɗi ya yashhadu ala nafsihi wannan dan a shi wannan sahabin ya bada shaida a karan kanshi wa ala ashabi da sauran sahabbai yan uwan shi bi annahum ahada su ba'da nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa sun kirkiri banna bayan annabi wa shahada hiya misdaqu ma akhbara bihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wai wannan abin da sahabin ya faɗi kun ga ya kara gazgata abin da annabi ya faɗi ila akhir kalami ya ce har zuwa karshen maganar shi to wannan maganar da ya faɗi ita ce mala ya ce izgilanci ga maganar Allah to tana mai da mutum kafiri ya zama kafir kafir shine namijin kafiri ko duk wannan malam fa bai fara raddi ba kawai yana faɗi na ku kalli kaza ku kalli kaza ku kalli kaza ku kalli kaza idan Allah ya raya mu karatu na gaba za mu zo za mu ji raddin da zai mai karara ku ji shin yan shiya da ke cewa ba sa zagin sahabbai da gaske ba sa zagin abubuwan da ka ji a baya ba zagi ba ne ba cin mutunci ba ne shi yasa suna jin zafi a ce maza da mata yara da manya sun san wannan hukuncin nan gaba ba su da rabon batar da kowa kenan da kowa zai kare kanshi kuma ya kare iyalan shi da ɗaliban shi da duk wanda zai iya faɗa ma ya ci Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma dika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum